nan musu shaɗin jama'a da an yi wa wa'azi sha biyun dare sai a buga min waya alaga sabala alaga ainihin wala ya dan taba mu a mu ba ku muka taba ba azalimai muka taba in kuma ku azalimai ne to shahadatu anfusikum kun ji wa kanku shaida mu azalimai muka taba na fatan mun gane saboda haka jama'a in ana son zaman lafiya 'yan siyasa ku daina zalunci ku daina zaluntar talaka in ba haka ba na rantse da Allah ba wai muna prediction ba ba muna hasashe ba fata muke addu'a muke idan har ba ku daina ba abin da ya faru a Kenya Allah ya kawo shi kasan nan wallahi jama'a muna secondary. muna secondary ce mana ake mutanen Kenya wai burai ne Kenya cewa ake burai ne ashe mutane ne har ma sun fi mu wayo su da aka murde sai suka ce a bakin jinin su daga disamba zuwa yanzu mutum dubu nawa aka kashe sai shekaran jiya aka dan samu aka kulla wasu yarjejeniya to amma me yasa mu nan ba a irin wannan kare jini biri jini din saboda za mu fito mu ce wa jama'a ku yi haƙuri amma wallahi in zalunci yawa ba za mu ce ku yi haƙuri ba kuma ba za mu yi shiru ba sai mu ce jama'a e akwatin ku da aka kwace aka naɗawa ne ku je ku bi dare ku cire shi ku naɗa naku kawai shi kenan sai gari ya waye sun naɗa nasu ciyaman ɗin kuma sun zama 'yan bangan shi tsaya da gora da bindigogi duk wanda ya zo su bindige shi ya yi shahada irin shahadan matazu kasan dr matazu ya yi shahada a abin nan safana dr safana ya yi shahada a majalisa shahidin zalunci nake ce mishi ya ɗaga hannu kenan zai goyi bayan wata azalima wata mai shampo ce fa jama'a aka shampo fa take shagon shampo take da shi aka je kawai aka murde zaben talakawa aka zo aka nada ta kuma sai aka zo aka ce ita shugaban majalisa aka zo aka murda wai mutum daga kasan musulmi jinin jihadin dan hodiyo ma fa amma ya miƙe ya daga hannu kenan haka zai goyi bayan zalunci sai ya shahada sai na ce shahadatu zulmi kenan goyon bayan zalunci zai jama'a sai ya samu heart attack sai ya faɗi ya mutu yanzu wannan me zai je gaya wa Allah me zai kare an zalunci jama'a ne ku bari haƙƙin jama'a ya bayyana amma jama'a ku duba tare da zaluncin fa da aka yi har yanzu an kasa yin abin da za a faranta mana rai ba wuta ba ruwa ba komai ba abin da ya canza don haka ku daina zaluntar talaka ku kuma talaka ku ƙara haƙuri amma haƙurin tukuna ku ƙara haƙuri don haƙuri cinikin annabi ne amma ko annabi da yake da tire da ciniki akwai sanda ya warware hannun shi haka ne ko ba haka ba ba wanda ya kai manzan Allah haƙuri har haka ce ya haƙuri sai ce haƙuri cinikin annabi eh amma da haƙurin ya yi haƙurin sai annabi ya rufe shagon haka ne ko ba haka ba sai dai da sai da haƙurin saboda haka haƙurin da 'yan Najeriya suke yana da iyaka duk sanda kuka tashi ku dubi waye suke so ku zaɓan musu ku zaɓan musu ku bar su kuma su zaɓa amma wallahi ni da wani yake cewa yake haba malam ina za mu ba irin waɗannan mutanen su kai labari bayan mun kafa jalin mu a ƙasa mu ɗauka mu basu, su bi su kore mu na to ba ku da gaskiya ne ya ce to gaskiya su waye suke da ita ni ce wallahi mu muna da gaskiya na ce ku kun yi shaida ba ku da gaskiya mu muna da ita ya za ku yi wa kanku jafa'i ku ce ba ku da gaskiya ya jama'a 'yan siyasa ku daina zalunci ku kuma talaka ku ƙara haƙuri kuma gobe in haka ce za a saka ƙuri a kan ƙuki fitowa in kuka ƙi fitowa shine kun sarar da 'yancin naku kun ba su da suke soke. kenan haka suka mana a zaben sanar a garin nan da aka fusatar da ku mako ya zo za a yi zaben sanata sai kuka je sai kuka koma kuka ce kun yi fushi da haka sai suka cika yadda suke so suka cika don ba wanda ya hana su amma an aka ce za a yi zaɓe gobe jama'a ba ku ga abin da mutanen bauchi suka yi ba ne a kafa a tsare a raka a ƙirga sai an sanar kuma sannan za su gurin aka jefa tiya gas suka shaƙa suka kace suka tsaya mutanen bauchi kenan Bauchin yakubu dama kakansu jihadi ya iya wallahi tiya gas aka rinka jefawa matasan nan sun raka akwati suka ce a kirga karfe ukun dare an ki kirgawa da aka ji sun yi shuru ya ake bacci ya kwashe sai aka jefa tiya gas. sai suka kauce suka yi takacewa suka face sai suka tsaya suka ce sai an kirga aka kira a salatu wai sa tafi su yi sallah sai wani ya musu fatawa su yi sallah a nan ta halatta annabi ya ce da inda aka yi sallah masallaci ce suka ƙi tafiya masallacin suka yi sallah a nan yanzu ba ga shi gwamnatin irin wadda suke so ta samu a Bauchin ba me yasa an kasa haka a Najeriya me yasa an kasa haka a jihar Kaduna me yasa an kasa haka a sabon gari da Zaria me yasa saboda amfanin wasu mutane da ba su wuce mutum uku ba ku bar mutane in dai kun ce siyasar ce to su zaɓi wanda suke so in ba haka ba to Allah ya kawo sojoji su daka kowa in kai magana in sun ji tausayinka su fasa maka kiya da gindin bindiga in ba su ji tausayinka ba su harbe ka ba shi kenan ba amma in dai siyasa ce to in dai wannan zaluncin za a ci gaba to muna tabbatar muku da cewa wata rana ko mu mu wuce gaba mu ce jama'a ku zo mu je mu kwato yancin mu ko kuma wata ran jama'a da kansu za su yi kansu fatawa wallahi wannan take-taken da ake ana tafiya zuwa ga kaiwa ga irin wannan halin don haka muna cewa a gyara da wuri amma ku kuma talaka ku yi haƙuri ba duka ba zagi ba kisan kowa ba tsiwa ga kowa amma haka ce gobe za a saka ƙuri'a ko ku fito yanzu ba an sai an soke zaben zariya ba to ya ku mutanen zariyan aka ce gobe za a yi siyasa za a saka ƙuri'a kar ku fishi ku fito ƙwanku da ku. ku fito ku saka in kuka saka kuma ku kafa ku tsare ku tare har sai an kirga ku kuma kar ku yi zalunci ya gata kenan amma jama'a sai ku ga an ce za a yi zaɓe rana asabar amma sai ku ji wai waɗanda ake so su cin wai an zo an nemi su ɗinki tun ranar litinin sai a ce yaya aka yi aka san suwa na ne za su ci har ake musu ɗinkin da za su sa a yi bikin rantsar da su sai a ce ah, yawa an riga an gama kawai nan talaka dai za su yi wahala ne wannan zalunci ne kuma wannan jahiliya ce Allah ya kiyaye matsala ta gaba daga cikin matsalolin jahiliya jama'a anna hum mabniyun ala usulin addinin mutanen jahiliya ya ginu ne a bisa wasu abubuwa waɗanda su ne suka mayar ƙa'idoji na wannan addini nasu a azamuha mafi girma daga cikin ƙa'idojin da addinin jahiliya ya tsayo a kai a takalidu gargajiya gargajiya a sarauta gargajiya a malanta gargajiya a komai addinin jahiliya ya kafu akan ainihin gargajiya wannan yana daga cikin matsala daga cikin matsalolin jahiliya mala yace fa huwa alqa'idatu alkubra li jami'il kuffari min alawwalina wal akhirina gargajiya ita ce babbar ka'ida ga dukkan kafirai tun daga na farko har na da malaman gargajiya akwai su sarakunan gargajiya akwai su akwai su a da akwai su a yanzu amma fa bari ku ji abin da Allah ya ce وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة الله yake cewa annabin shi sallallahu alaihi wasallama yace kafin kai ba mu taɓa aiko wani mai gargaɗi a wani gari ba sai an samu maɓarnatan wannan gari sun ce inna wajadna arba'ana ala umma a yadda ka ga iyaye da kakannin nan to haka muka same su kansa a haɗe suna bin wannan addini na gargajiya wa inna ala asarihim muqtaduna mu kuma za mu zauna akan wannan hanyar tasu ta gargajiya haka za mu zauna sai Allah ya ce qala law ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum annabin Allah yake ce musu shin bana zo muku da abin da yafi shirya fiye da abin da ainihin kuka samu iyayenku akai ba qalu eh eh sai suka ce kalu inna bima ursiltum bihi kafiruna sai yan gargajiya suke cewa annabawa mu dai abin da kuka zo da shi ya ku annabawa mun kafirce wannan abin ba za mu ba muna nan akan gargajiyan mu sannan Allah madaukakin sarki ya sake umarnin su da cewa su bi abin da Allah ya saukar wa da annabin shi inda yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun Allah madaukakin sarki yace ka ce da su ku rinka bibiyar abubuwan da aka saukar muku daga ubangijinku kar ku rinka bin wasu masoya waɗanda ba shi ba sai Allah ya ce kai co ‘yan kaɗan ne daga ciki ainihin suke tunawa su ba abin da ake so su bi a wata ayar Allah cewa yayi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu idan aka ce da su ku bi abin da Allah ya saukar Kalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana ku rabu da mu za mu ba abin da muka samu iyayenmu da kakanni ne akai kala sai Allah yace awalau kana a la ya'qiluna shay'an wa hata yahtadun yanzu nan yan gargajiya za su bi iyayensu da kakanninsu ko da iyayen nasu ba su da fahimta ba sa kan shirya haka za su bi su amsar ita ce i eh, duk ɗan gargajiya zai bi uban shi da kakannin shi ko da ɓatacce ne ko da bai da hankali jama'a wannan matsala ta gargajiya ita ce yau muka samu kanmu a ita in ba haka ba yaya za a yi jikokin ɗan hodiyo da almajiran shi kuma su dawo su ce su sarakunan gargajiya ne wannan sharri ne na jahiliya ma'ana al'ummar ta samu kanta ta sauka akan abin da aka ɗora ta akai kenan waɗannan sarakuna ɗan fodiyo ne ya ba su sarauta kuma ya ba su laƙubba na umara'u umara'u shi kuma amirul mu'minina amma da suka tashi sai suka mai da kansu sarakuna salatin a ƙasar adamawa modibbo ake kira modibbo malami amma sai suka cire kalmar modibbo sai suka mai da ita lamido sarki saboda a kyamatar da tsarin tafiyar daga tafiya ta musulunci a nan an ce amir sarki ne na musulunci gwamna ne na musulunci sai aka ce a cire ya tashi ya koma sarki ya zama sarki kawai sarkin mai sai a ce na gargajiya traditional ruler a can kuma modibbo malami sai a ce ya koma lamido sarki mai sarauta kawai wannan sharri ne daga cikin sharrin gargajiyar jahiliya ta same mu a yau to irin waɗannan sarakunan kuma sai ka same su suna nan da malamai irin nasu na bid'a malaman gargajiya malaman tsafi ba don komai ba saboda sarkin gargajiya jama'a baya iya rayuwa sai da malamin tsubbu sai da mai tsafi ga hadisi nan sahihi cikin riyabu salihi na ya bayyana haka sarki ne na gargajiya yake da matsafi da matsafin ya ga zai mutu sai ce a turo mai saurayi ya koya mai tsafi malamai suka ce wannan ita ce al'adar sarakunan gargajiya sai suna tare da malaman tsubbu da malaman tsafi a tsakaninsu saboda wani ya zo ya ɓata mai rai game da sarauta sai ya harare shi idan ya harare shi sai ya faɗi ya mutu sai ya ce ai ba a wasa da wani sai ka ji ana musu kirari dutse a faɗa ma a ji rauni bare ka faɗa saboda me saboda ya zama hadari a ƙasar nan za a samu sarkin da yake rikida saboda malaman tsafi sun ɗauki hawainiya sun yi mishi tsafi <clears throat> sai rinka rikida na ka ɓata mai rai kaga ya zama fari kaga ya zama baki kaga ya zama ja idanuwan shi suna juyawa kamar ka juya gulab haka za ga idan shi na juyawa kwaya idan shi sai ka rikice akwai sarkin da irin shaɓaci sai zaro harshen shi sai naɗa shi a kafe mai da shi rawani sai ka faɗi kai juda. ka rikice akwai sarkin da in ya harare ka sai ka faɗi ka mutu wannan karama ce ba karama ba ce tsafi ne wannan yana daga cikin gargajiya ta jahiliya wadda ta zama mana matsala a yau na biyu jama'a jiya mun nemi taimako kuma kun taimaka Allah ya saka muku da alkhairi na malam ba'ari sai dai da ike mun ce ko lissafawa ma kar mu yi don haka mu ma ba mu san nawa aka tara ba ga sunan dai a buhu to amma da yake mun ga za mu yi wa'azi yau sai muka ce kada a kai mishi a bari sai an sake nema yau sai a haɗa kai don haka jama'a ku sake taimakawa kuma jama'a mu dai ba za mu gaji ba kuma kuma kar ku gaji kuma mu ma taimakawar muke yi mu sanar kuma mu ma mu taimaka mu kawo namu ne rorin mu haɗa mu bayar kuma jama'ar musulmi daga cikin ku wanda ya samu hali ya rinka zuwa yana gaishe da irin waɗannan malaman muka ce muku suna da yawa ba shi kadai bane kuma a rinka kyautata musu saboda waɗannan malaman sun yi wa yan bid'a laifi yanzu kamar ni ne jama'a kuna jin na tsufayen dariƙa za su bani tuwanci yan tijjaniya za su bani tuwanci yan ƙadiriya ina inda ma'aikatar tuwo a hannunsu take ba ba ni sake ci har abada haka ne ko ba haka ba to to yanzu kamar su malam ba'are a lokacin da suke harba wa ɗariku makaman ƙare bid'a wallahi tallahi suna da yaƙinin ba za su samu kansu a cikin wannan wulaƙancin ba jama'a haka ne ko ba haka ba tutun da suka samu kansu a wannan halin mu abin sai zama ibra gare mu sai zama abin lura don haka mu yanzu mun kisakin jiki da ku mai muku karatu kullum koyaushe a yanzu dai kagan aka yaddo aka tashi yau karatu kuma sai rana asabar insha Allah to ba haka ya kamata ba yanzu jama'a ni din nan na so sai fituttuke zama malamin fiqh na zaure in ta karantarwa tun daga qawaidi har muktasar amma ba ni da lokaci ba fa dan ban da lokaci ba dan ina tsaya karantarwar to na tsaya da awa babu dawa to wata ranko zan yi dawa haka yin iya magana ke cewa ko to bana yadda in yi dawa ba kuwa to tutun da waɗannan bayan Allah sun yi haka jama'a mu kuma in dai Allah ya raya mu to waɗannan mutanen sun fita daga ƙasƙanci insha Allah kuma bari ku ji jama'a wallahi muna tarayya da ku ne fa a wajen alheri mu yanzu mun dawo sahad da'awa kuma kun ga makarantar nan tamu ta darul hadis nan da ɗan lokaci kaɗan za ta rinka bin lungu-lungu saƙo-saƙo duk wani malamin ahalis sunna da aka yi watsi da shi sai ta kula da shi sai ta ba shi fanco da gratuti don ita darul hadisi salafiya to kainuwa ce da shan Allah ba da shan mutane ba saboda haka makaranta ce mai zaman kanta wadda kuma da ikon Allah za ta zaunar da wasu su zauna lafiya don haka wannan duk abubuwan nan wallahi za mu iya rike duk waɗannan malaman da ikon Allah ɗan lokaci kaɗan muke jira mu gama tsara abubuwa kawai amma ba za mu so wannan alherin ya zama mu kaɗai ne ba muna son kowa ya zo ya tarayya da mu kuma jama'a kada wasu su je za su haɗa wani tsari na taimako su je su sa sunana a ce gashi albani ya ce a taimaka malam ba'ari a'a karka sa na in dai za ka taimaka ka taimaka an za ka je ka nemi taimako ka je ka nemi taimako da sunanka ko da sunan shi kuma kada wasu ce za su taimaka wai sai sun zo wuri na mun yi taro ni ba shugaban kungiya ba ne jama'a ku je can kowa san gidan malam bahari a zaria amma dai abin da muke cewa ahli sunna ku rinka tunani a saboda ku ne malamin nan yau 'yan ɗariƙa ba za su ba shi abinci ya ci ba haka ne ko ba haka ba za su ba shi abinci ya ci tsakani da Allah ba za su ba shi ba saboda ya ta muku wa'azi kuna jin daɗi a nan muciya aka samu shehin ɗariƙa in ya shiga kasuwar sabon gari jama'a da kwando sai ya shiga da kwando ashirin sai an ciko shi da cefane ya zo ya taraba wa mutane abinci taba makwabtan shi ran da ya fito gidan rediyo najeriya kaduna tun ana mbc ya ce ya bar ɗariƙa sai suka janye ahalin sunna kuma suka kasa tara mishi koda ce fanar rana ɗaya to za mu ci gaba da gaya muku wannan muna faɗakar da ku saboda haka ku kula da malamanku yanzu ina son kowane ahli sunna ya je anguwarsu ya binciki limamin shi da na'ibi da ladani ya suke rayuwa ko ran da aka ji cewa limamin ahli sunna yana rubuta ƙulhuwallahu kafa saba'in da ɗaya yana ba mata suna sha sai a ce ya yi bidi'a ba za a bi shi sallah ba ya yi bidi'a eh sai a ce kai ma ka yi bidi'a ku ringa kula da su jama'a don haka jama'a kowa ya kawo taimako kuma gidan nan na malam ba are waɗanda ba su sani ba gashi nan a ƙofar tukurtukur in ka bi ƙofar tukurtukur ƙofar kibau ko ita ce dai kofar tukur-tukur a yi. kofar tukur nan wajen barewa kwaleji can inda bayan barewa kwaleji eh shine bayan barewa kwaleji kenan ai map reading din ake landmark daga nan za ka ɗau lissafin sai ka shiga wannan lungu in ka shiga wannan lungu duk inda ka ce a nuna ma gidan malam ba'ari an sani ka je ka kai mai sitira da abinci ka kyautata mishi yan bid'a sun san yana nan da rai amma ba za su yi mishi ba ba za su yi mishi ba saboda me saboda ya bata musu rai ya yi muku wa'azi to ku kuma kun yi watsi da shi shi yasa muke cewa malaman zamani yanzu sai su taka tsantsan kowa ya zan yana da ɗan abin da zai yi in ka tsufa to kana da ɗan fancinka da giratutinka amma mu dai kam solution da muke gani daga wurin Allah in Allah so shine idan muka gama ginin darul hadisi salafiya da ikon Allah ba mu ce a Najeriya ba ba mu ce a jihar Kaduna ba amma dai duk wani malamin ahlus sunna da ya faɗi sunna aka wulakanta shi to matsala ta ƙare ko a ƙungiya yake ko ba a ƙungiya ba ko a mazhaba yake ko ba a mazhaba ba ya dai taɓa faɗin sunna aka wulakanta shi saboda ya faɗi sunna to darul hadisin salafiya za ta taimaka mishi ba dan zai zo ya karantar ba a'a tunda ya taɓa faɗin sunna to ya cancanta darul hadisi ta bashi fanco da gratuti ya yi wa sunna hidima wannan yana daga cikin manufar mu a darul hadisin salafiya kuma muna nan ginin ta muke kawai amma Allah ne yake gina ta domin mun ce kainuwa ce da shan Allah za mu ƙara bayani akan darul hadisi an jima kaɗan sha Allah na biyu <clears throat> ga wata gagari masanawa da ake duk mutanen Zaria kai har da ma waɗanda ba mutanen Zaria ba akwai wasu gwarazan matasa in na ce matasa a nan ba matasan shekaru ba matasan himma waɗannan matasan himma a cikinsu <clears throat> akwai ɗan shekara saba'in amma na ce matasa saboda suna da matashiyar zuciya na ce matasa wasu su 'yan shekara takwas ne kuma a duniya wasu 'yan shekara goma ne duk ƙarshen wata na musulunci jama'a ana wani practice a nan zariya ba ɓoye ake yi ba a sarari ake yi sunan shi ma gudun ganuwa zagayen ganuwa duk ɗaya ne da zagaye da gudun ganuwa duk ɗaya ne gudu ake 440 ake da 550 da 660 ake ana motsa jini kar ka zauna kama alale ka zama takam sai an taba ka a ji kayi tsami duk mutumin da baya tirenin jama'a alale ne alale idan la'asar ce ana daga shi a jiyayi yami ba za a ci ba toran da gudun dole ya tashi sai gaba ka iya ruga daga sabon gari zuwa kofar doka doka ka zama mana liability sai dai mu sa tifa mai ta ɗiban irinku kun zama 'yan falastinu da haka gama wannan training din da ake yi gudu ne na motsa jiki ake kewayen ganuwa duk karshen wata na musulunci kuma shawarar da nake bayarwa ita ce wannan kewayen ganuwa mu abubuwan mu ba a munafunci muke ba a rinka kaiwa har gidan rediyo ana sanarwa mu a buga takarda a kai tashar fm a sanar tunda an ce queen fm ai ta mu ce fm din ke a raba a masallatai kuma kowa ya fito ni fa ban sani bane dan haka ba kwa gani na jama'a ban taba sani ba sirran nan na sani dan haka ba kwa gani na mu ba mu daga cikin irin wanda za su zauna a daka sai dai buga waya a fito ayi da kai dan haka wata ran zaka gani sai yo me ya hana ni da ma ina practice dina saboda haka jama'a ku rinka daurewa kuna fitowa ana gudun ganuwa da ku ana kewaye ganuwa ana zagaya ta ganuwa ta san maza suna nan fa yawwa dan maza sun gina ganuwa sun kwanta sun mutu kada ganuwa ta ɗauka an ƙaurace mata a'a ganuwa ta san mazan suna nan kuma duk wanda ya nemi taɓo musulunci to jikin shi zai tsami saboda haka jama'an musulmi mutanen zaria muna kiran ku duk ƙarshen mako duk ƙarshen wata ake yin wannan ainihin kewaye ba a ce rana kaza ba ta kamaimai sai dai satin ƙarshe aka ce na watan musulunci asabar ɗin ƙarshe na watan musulunci ƙarfe nawa ke fitowa da yin asuba ka gama da kyau fresh ke ka ji yan tudun wada bakin kofa eh, daidai randa kofar doka da aka jama'a to muna saurare mu ganku kuma ku kuma masu gudanarwa ka gaji da sanarwa ku rinka samun lambobin wayan jama'a kuna jefa tech in kuna so ku zo mu haɗa ku da kamfanin mtn ko glo dan abu kaɗan ne za ku ba kawai in lokacin ya kawai sai kaga an saka wa kowa har na Legas ma sai kaga ta faɗa waya shi ai dan abu ne mai sauki wannan kawai wannan kenan ɗaliban darul hadith jama'a mutane suna ta zuwa suna so a ɗauke su a darul hadis wallahi mun gode muku don in ka kasa kaya wani zo ya taya ko bai siya ba ya nuna yana kaunar ka kuma wata ran zai zo amma abin da muke so ku gane jama'a ita darul hadis din nan ba makaranta ce ta gwamnati ba ba ko makaranta ce ta kungiya ba a makaranta ce wadda ni ne na kafa ta kuma yanzu ni nake aikin gina ta kuma ba gwamnati ce take gina mini ba kuma ba saudiya ce take gina mini ba kuma ba wani malami ba ne kuma ba ni da ɗalibai nake ginawa ba ni kaɗai nake ginawa wahadi la sharika kaɗai na buɗe hanya ne duk wanda ya ce zai taimaka ya zo ya taimaka ba a hana kowa ya taimaka ba amma ni bana neman taimako ba wanda zan buga wa takarda ba idda za a ɗauki hoto a ce za a kai hoton darul hadisuwa ne ya taimaka duk wanda na samu yana ɗaukar hoto to sa haɗu da lauya a kotu carab za a kama shi ba wanda zai je mini business aiki na ne ni nake yi don haka na ɗaukar wa kaina na samu hali in gama aikin nan da sati guda in na ba samu hali ba sai nan da shekara goma ko kuma sai sadda Allah ya sa aka gama a ƙarƙashin wannan jama'a aikin da ya kamata mutum ɗari su yi ba su yi ba tun mutum ɗaya ya zo zai yi fato kuma ba za a samu biyan bukata ba domin abin da mu muka so ko kuma an ce abin da ni na so jama'a na so ne da na taso a garin nan ina da son karatu a riƙe ni in je in yi karatun sannan a zo a gina min santa da irin manufofin da nake so a ga iya guduna sai aka karaya yanzu ma ana da matasa irin waɗannan suna son su je su yi karatu a taimake su hanki a taimakon su to waɗanda zuciyarsu ta mutu daga cikinsu sai su watsar da karatun to ni sai Allah bai samu mutuwar zuciya ba jama'a don haka yanzu dinnan da ka ganni gobe gari na wayewa zan tafi ɗaukar lecture telecommunication engineering zuciyata ba ta mutu ba na ce in Allah so sai na shiga kabari ina yin digiri daga wannan in yi wannan daga wannan in yi wannan kuma ni zan ɗau nauyin kaina ni ban taba cin scholarship ba tun da uwata ta haife ni kuɗin makaranta ma tun daga primary 2 jama'a ban sake karɓar na mahaifina ba har zuwa yau ni nake daukar kaina a makaranta ba wani wanda ya taba daukar nauyi na wannan kasar din ka je ka kaiwa kowa shi a duniya ban taba cin scholarship din kowa ba wani bai taba biya min kudin makaranta ba ban taba neman taimakon makaranta wurin kowa ba Allah ne yake taimako na da kwazon da nake tashin yi to a ƙarƙashin wannan jama'a yanzu da fa ne karatu na wani ba zai zo ya ce ga yadda yake so in yi ba irin ta tabar zan da ake kenan shi yasa wasu suke cewa ina da girman kai abin ya saba wa hankali ku bar mutum ya je karanta abin da yake so ya zama yadda yake so da nufin Allah kuma ka zo ka ce to ga yadda muke so ka yi anya jama'a za ta yiwu tsakani da Allah ba za ta yiwu ba dan haka ku bar ni yadda nake so haka zan yi ɗaya kenan abin da na so kafin in gama makaranta in dawo in zo in samu an gina min masallaci an gina makaranta an gina fannoni waɗanda in na zo zan baje iri-irin nau'o'in karatuttukan da ne sai na zo na samu ko ɗakin tantabara ba a yi ba matsalar da ta faru fa kenan jama'a don haka a wannan lokacin ya rage ko zuciyata ta karaya in ce to shi kenan barin je in fara aikin gwamnati ni ban yi karatu don yi aikin gwamnati ba saboda haka na yi karatu ne don manufa ta taimakawa addini to amma abin ba zai yi wuye armashi ya biya wa jama'a bukata ba in ni ne zan ɗau nauyin kaina in yi karatu ni zan gina masallaci ni zan gina makaranta ni zan sayo makaranta kaza ni zan yi kaza to fa jama'a kuma ba zan iya ɗaukan kowa ba ko ku jama'a dole zan yi iya abin da zan iya ne a ƙarƙashin wannan mutane mun ɗauki <clears throat> iya waɗanda za mu iya <clears throat> abinda ya sa darul hadisi ɗinnan jama'a filin da na siya dai gini ga shi can ne hawa biyar ne na ce zan yi wanda bai ji ba ya ji ba matsala ce ta waiwai ba hawa biyar ne za mu yi hawan farko ko kuma ƙasan ginin farko ƙasa hall ne ɗakin taro ne wanda a lokaci guda zai iya cin mutum dubu ɗaya ko mutum dubu biyu insha Allah ɗakin taro ne hawa na biyu ko kuma hawa na ɗaya da na biyu da na uku azuzuwa ne zalla ba su zama wanda za mu samu aƙalla aji ashirin hawa na hudu shine zai zama library dukkan littattafai na da na mallaka a duniya na larabci da na musulunci banda na boko don na boko na wani wannan ba zan sadaka da su ba ba a sadaka da littafin injiniyarin <laughs> yawwa wannan sufana ta ce dai ta zan nemi tuwo amma bulugul maramin riyadu salihin tafsirin jallalai ne da duk littafin da na mallaka akalla ko yau na shekara ashirin da biyar zuwa talatin ba abin da nake sai tara littafi duk shekara ko na je saudiya zan siyo littafin da ba zai gaza naira miliyan ɗaya ba zuwa miliyan ɗaya da rabi to littattafan nan gaba ɗayansu na sadaukarwa da makarantar ba nawa ba ne na makarantar ne to wannan library su za a tara a nan sama sannan hawa na biyar na ƙarshe gidan rediyo za a yi da gidan talbijin ba don komai ba kuma ni professional ɗan jarida ne ɗan jarida ne ni kuma yanzu haka license ne na broadcasting yana dab da ya fito yana fitowa license ne na muhammad awal adam ni kuma sai ce na ba darul hadith don mbc hukumar yada labarai ta najeriya ba ta ba da lasisin yada labarai ga wata kungiya ta addini ko makarantar addini amma in kai ƙwararren ɗan jarida ne za a baka don haka ƙwararren ɗan jarida nake don haka da matsayina a aikin jaridar duniya na rubuta kuma an ba da approval kawai yanzu certificate zai fito ne yana fitowa ni kuma in ce na ba darul hadisi wannan aikin da nake jama'a aiki ne na mutum ɗaya to iya ƙoƙarin nan da nake ƙoƙari ne na mutum ɗaya jama'a ba na karɓo taimako wurin kowa jama'a ba wani ɗan siyasa ko mai mulki ko na alhajin birni ko na ƙauye ko ɗan kasuwa ko ɗan boko da ke bani kuɗi babu wata gwamnati ko ta najeriya ko ta saudiya jama'a ba duk shekarar nan da zaka ji na tafi hajji na je zan biya kuɗin jirgi ne in tafi hajji in je kuma duk abin da ka gani da shi kuɗi na nasa na siyo ban ma san da ake karɓo na taimakon ko na sadakar ba to a ƙarƙashin wannan abin da nake ce muku jama'a idan na ce ga iya ɗaliban da zan iya ɗauka iya abin da zan iya kenan ba zan ɗauki abin da ba zan iya ba domin in na ce zan ɗauki abin da mutane suke so to kowa zai ce zai shiga darul hadis yanzu muna da ɗalibai wajen guda ɗari hudu to muna da ɗalibai guda ɗari hudu azuzuwan mu guda nawa ne in aka gina darul hadisi azuzuwan za su zama guda eh, guda ashirin guda ashirin kowane aji in muka zuba mutum arba'in arba'in ko mutum talatin talatin kun ga azuzuwan ƙarshen ta keke da keke za a yi a ƙarƙashin wannan sai mu ɗauki iya ɗaliban da za mu iya idan makaranta ta kafu da kanta ta samu kuɗi sai ta sake saiwa kanta fili ta je ta ƙara ginawa sai ka ji ta sanar cewa za a ɗibi sababbin ɗalibai amma yanzu kowa ya ce zai biyo ƙafata zai biyo kaza ba abu ne na fadanci ba abu ne wanda za a iya ɗaukar kowa don so muke ilimi ya to amma kuma za mu iya ƙoƙarinmu ne amma bari mu ba ku shawarar yadda ake yi idan Allah ya sa an ku kuka samu wani yaro mai son karatu ku yi ƙoƙari ku rike shi yayi yi karatun sannan ku yi ƙoƙari ku saman mai da duk abin da ya kamata ya samu na kayan aiki to in ya taso ku za ku rinka determining ku za ku rinka juya yadda kuke so amma fa ni yanzu jama'a duk duniya babu mai juya ne akan ga yadda yake so duk duniya ba kuma ina faɗin wannan ba alfahari ba ne ba rashin kunya ba ce. saboda me da na taso ina karatu na kowa janye hannun shi ba ruwan shi da ni da ni tun ina yaro ne wa bid'a ta waye don haka malaman bidi'an muciya kakaf ba ruwan da ni tsofaffin muciya kakaf ba ruwan su da ni kowa ya ce ba ruwan shi da ni tun da me ba da ya ce sunna zai ba ma ga inda zai je <clears throat> sunnar haba ka bi tijjani ma ka ci tuwo balle ka bi manzan Allah ai zuma za ka sha na fatan mun gane to saboda haka sadda kowa ya watsi da ni din nan gani ake ba inda zan je to amma akwai Allah kuma Allah ya san hanyar shi na kama to gaskiya jama'a yanzu na kai hatta iza balaga ashuddahu to yanzu na kai na gama haduwa to yanzu ba wanda zai zo ya ce to ai ga yadda za ka yi in ka zo yanzu ka ce ga yadda kake ba da shawarar gina darul hadis sai ce a je kaka samu kuɗi ka gina ta ka wannan tawa ce yadda na tsara din nan shi ma injiniya haka na ce mai na ce a je a zana ga abin da nake so kawai sai ce to ce za dai a kashe kuɗi malam na ce in ka ga mutum ya ce zai yi wannan ai ya san shirin da ya ne ko jama'a jama'a mutum ya ce zai yi gini hawa biyar ai ka san ya shirya ko ginin ƙasa ne irin wannan namu na iyayenmu na kanawa na gargajiya ginin ƙasa tubali da tubali hawa biyar balle mun ce darul hadisi ma ba za a gina ta da yashi ba da dutse da yasminci kawai za a gina ta yashi ma allanka daga was Mu zai shigo wurin ba ma garin dutse kawai za a sa a narka da siminti kawai a kwaba da haka za a gina ta to to ashe ko kaga mun san mun shirya ko na san na shirya to gaskiya mutanen da ke sha'awar shiga makarantar mun yaba musu mun gode musu ko mun musu fatan alheri amma ba mu da karfin da ba mu iya yin abin da ya wuce karfin mu yanzu muka samu muka gina wannan model ce wato yanzu muna son mu fara ne mu ga ina za mu je idan Allah madaukakin sarki sa wannan yayi to shikenan muna nan yanzu har an yi mana tallan filaye mutanen ango suna son mu da alheri sai mu je mu sake siyan wani fili sai mu kewaye mu aje in muka gama ginin wancan don ba za mu yi hadama ba sai kuma mu zo sai mu ce to jama'a mun sake samun fili yanzu a sake ɗiban ɗalibai makaranta ce da za ta karantar da mata da yara da maza da mata to waɗannan abubuwa ne dai waɗanda mu dai muna fatan alkhairi don haka jama'a muna ba ku haƙuri an rufe ɗaukar ɗalibai kuma babu wata hanya da za a ba a ɗauki ɗalibai abinda muka ce sai nan da shekara uku ko shekara hudu amma in Allah ya kawo wata mafita ba mamaki gobe zai kaji an ce kuma za a ɗauki ɗalibai al'amari ne a hannun Allah jama'a na biyu muna sanar da yan uwanmu musulmi musamman da ke nan Zaria akan akwai wasu yan uwa da ke zuwa gidan kurkukun Zaria suna yin da'awa suna yin wa'azi daga cikin matsalolin da yan uwan nan suke fuskanta shine ana samun da yawa waɗanda suke son a karantar da su addini a gidan kurkuku amma irin littattafan da ake karantawa ko ƙur'ani ko littattafan hadisi ko fiƙihu zai zama akwai karanci a zo a samu malam sha'aibu shine yana ɗaya daga cikin waɗanda suke zuwa a nemi cewa me ake bukata a wurin su dan ta taimaka musu waɗannan su ne kaɗan daga cikin ainihin wato sanarwar da ainihin muka ce za mu yi insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Hmm. wannan tambayar rubutun ya yi kanana ina jin rubutun 'yan mata ne ko nasar rubutun 'yan mata shi ne 'yan mutsi-mutsi sai malamin firamare yake iya karanta wani lokaci cewa da allah biyu a malam to ewa eh, ina cewa ne zai yi a gayyato malam ba'are zuwa markazin salafiya muna buƙatar ganin shi domin ba mu taɓa ganin shi ba yau kai ka abin talbijin ne ya ga gidan shi ka gan shi mana mutumin da an ce bai da lafiya ya kai kai buhun shinkafa sai ga ya fito amma yanzu kawai a kawo maka shi nan ka sai mana keken guragu ne kaji mutane ba sa auna abubuwa jama'a ana ce musu wai su daina kiwon akuya suna kyallata haihu ana cewa mutum bai da lafiya ku kai mishi taimako ya ci abinci ya murmurewa kuma suna cewa wai a kawo musu shi nan wai su gan shi kaji ta suke abin ibro ne kawai za a kawo shi su gani su gani kawai su je suna ba da labari to wannan ya ce wai yana so a taya shi roƙon Allah addu'a Allah ya bashi mata ta gari to Allah ya baka mata ta gari kuma Allah ya tabbatar kai ma na garin ne mm, an ne maka addu'a duka insha Allah wannan ya ce yana direban bus ne ko kuma wani lokacin yakan yi a caba to ya halatta ya ɗauki kirista zuwa coci domin sabis ko kuma kai mutum filin kwallo ko kuma kai mutum gidan mata masu zaman kansu a babu wasu mata masu zaman kansu karuwai za ka ce karuwai hmm, wannan duk jahiliya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce za a zo nan gaba ana kiran ainihin wato zina ba da sunanta ba ko giya ba da sunanta ba shine wai mata mata mata mazinata wai sai a ce wai mata masu zaman kansu ba wata mace mai zaman kanta a duniya sai dai karuwa ko kuma mata aure mata aure zaman mijinta take karuwa kuma ita ce karuwa to da haka ku daina cewa wai ko giya wai a ce wai barasa wai a ce barasa a'a sai a ce giya karuwai kuma a ce karuwa hmm, kawai to wai ko kuma wurin masu karta da lido da sauransu gaskiyar lamari ɗaukar fasinjoji zuwa waɗannan wuraren bai halatta ga musulmi ba matuƙar ya san cewa waɗannan wuraren za su je kirista ne kasan coci zai je a samu wani fasinjan rabu da shi Ƙwallo zai je rabu da shi gidan karuwai zai je rabu da shi karta ko ludo ko ƙwado, ko me zai je rabu da shi karka ɗauke shi wai ko ya halatta ya dauki mace a gaban mota ko akan mashin dina a caba, kan mashin din a caba? daukan mace dai a gaban mota Ba ka ya daukanta a gaban mota idan ba kai kaɗai bane da za ka keɓance da ita tana saye da hijabinta ta rufe jikinta niƙabi da sauransu amma a caba kan koda da hijabinta da ta bai halatta ka dauke ta ba inda ba matar ka bace hmm. wannan yace ko ya halatta ya dauki mutane biyu a lokaci daya kuma balagaggu mata ne a bai kaidi da mata ba mutane biyu a lokaci daya kuma balagaggu kan babur dina a caba wannan tambayar ba malami za a yi wa ba yan road safety za a yi wa <laughs> yan road safety za a yi wa jama'a eh domin wannan abin baya da inda kwanciya ne an hana balagaggu biyu su kwanta wuri guda ko kuma yara waɗanda suka tasa amma ka ɗauki fasinjoji biyu sai ka tambayi bakanikin ka ko mashin din zai iya ɗauka sannan ka taka titi kuma sai kai fakin ka tambayi ɗan road safety oga ko ya halatta ɗauka marshal na yan road safety ba fatawa ce ta malami ba wannan bakanike za ka yi wa hmm, ka tambayi bakanike ko road safety Allah ya taimaka wannan ya ce a ah, idan har yarinya ta ta kai shekara uku zuwa hudu ba a yi mata kaciya ba to yaya za a iya yi kuma yaya ake yin kaciyar mata kuma a wani lokaci ake yi lallai an wa mata kaciya jama'a na ɗaya kenan sunna ta tabbatar da wannan al'imamu abubakar ibn sunni ya ruwaito hadisai ingantattu a cikin littafin shi mai suna ainihin ah, amalil yawm wal laila al-imam shaukani ya tabbatar da waɗannan hadisai hakanan a cikin littafin shi ne haka ibn al-qayyim a cikin littafin tuhfatul uh, wadud kaciyar kuma ana yin ta a ranar bakwai ne jama'a idan ka ta haihu yau sai ka lissafa kwana bakwai a wannan rana za a aske kan yarinya mace ko namiji za a kawo za'afaran a shafa a kan sannan kuma sai a ainihin yi mata kaciya namiji ne ma a yi mishi kaciya ya ake yin kaciyar yan boko da likitocin zamani da basu san kaciyar musulunci ba sai suka koma suna suka kaciyar mu ta musulunci ta sha bamban da arna da suke yin kaciya a jihar edo wadda suke samun wani kwarfin karfe suna fafike gindin mace ba haka ta musulunci take ba ta sha bamban da kaciyar da ake a uganda da tanzania kaciyar musulunci jama'a ko da ba wanzani kai ne ba in aka nuna maka zaka ga abu ne mai sauki a yi ta amma da yake abu ne da ke da alaka da kwarewa da lafiya to a samu kwararren wanzami yayi wato haka aka fi ya mace ranar da ta kai kwana bakwai wannan zanko da ke farjinta wannan nama da yake tsakiya sai a ɗan tankwara shi dama haka kaɗan da hannu to daidai ƙasa ɗin nan daidai wannan gefen akwai wasu abu kamar kwallon lemun tsami ko lemun zaƙi haka su ne ake ballakowa sai a yanka da reza ko da aska ko kuma tantanin ma in ya zambe da ƙarfi sai a bulluko su sai a cire su dama da hagu haka waɗannan ƙwallayen abubuwa suke kamar ƙwallon lemo suke na biyu daidai kan zankon tsakiyar kuma akwai wani ɗan nama ko ɗar fata haka kamar yadda kaga hancin dabino haka ake sawa a ɗaye ta to ƙwararrun wanzamai jama'a da hannu suke wa mata ma irin wannan kaciyar in suna yara saboda fatar su bata da ƙwari da hannu za su sa kawai sai su matse sai kuga yan waɗannan abubuwan sun fito sai su ciccire su nan kuma sai su sa sai su ɗaye kamar yan fata ce waɗannan abubuwa guda biyu gefe da gefe da ke yan kamar ƙwallon lemu haka girma suke sai su zama ƙari sai su fito sai su ainihin daddafe farjinta dama da hagu na ɗaya kenan na biyu wannan fata da take kan wannan zanko ita kuma bushewa take sai ta zama kamar wani busasshen tantani to ita ce sai malamai suka ce sai ta haifar wa da mace ɗayar ɗabi'a guda biyu ko dai ƙin namiji saboda in namiji ya je zai saka azzakarin shi a farjin sai waɗannan abubuwan su rinka mata zafi sun zama kamar wani gyambo ne kamar wani ciwo ne ko kuma sai su rinka mata kaikayi ba za ta ji daɗi ba sai namiji ya sadu da ita don haka sai zama tutur da'iman abadan sai ka ganta tana son jima'i jama'a kun fahimci illar da ke cikin rashin yi wa 'ya mace kaciya ko kuma kun fahimci muhimmancin da ke ciki to abin da ya faru jama'a mu faɗan ƙasar musulunci muke dama can mu arewa mata kaciya irin ta musulunci amma 'yan boko ba su sani ba to amma sun je sun ga irin kaciyar da ake a jihar edo yarinya sai ta gama nysc jama'a ta kai shekara talatin sai a koma sai a kafe ta a buɗe ta a tattale ta sai a ɗaga kafafuwanta sama sai a je a samu wani kwarfi a fara fafarta jama'a sai a zo a ɗauka sai a ce yanzu ku dubi yadda ake ba musulunci ba wannan ta maguzawa ce ta jahiliya ce kun ji ta musulunci ga ta can Sau da haka 'yan boko ku daina haɗa maguzanci da musulunci dan da mutum ya je ya karanta likitanci sai ka ji ya fara kyama wasu abubuwa in ka tambaye shi sai ka ga bai san haƙiƙanin yadda musuluncin ya kawo da kuma shi yadda yake suranta abun ba galibi ɗalibai da suke karanta medicine suna kyamar ire-iren waɗannan abubuwa amma wani yanzu ka tambaye sai ce yau ne ya taɓa jin irin wannan ɗin to wannan ce ta musulunci wannan ko kana sukarta to kayi ridda domin muhammadu rasulullahi ne ya kawo ta amma waccan ta jihar edo mu ma ba mu yarda da ita ba ta maguzawa ce yanzu bbc ran nan te wani sharri ta je jihar wata jiha a cikin nijar ta je ta ɗauko rahoto wai wasu mata masu yin kaciya ga su sun tuba an yi bikin sun tuba har an ba su jali to tambayar ita ce shin kaciyar irin ta musulunci ce ko ko irin ta maguzanci ce idan irin ta maguzanci ce mu ba cewa muke su tuba daga ita ba kadai su tuba daga maguzancin gaba daya sai zama kaciyar maguzancin ma tana ciki kenan dan haka jama'a kun ji kaciyar musulunci kun ji yadda take karshen tambayar shi ita ce yar da ta shekara uku ko hudu ba a yi mata ba za a iya mata za a iya mata domin tana nan tana cikin wannan hadarin ai yar da ba a yi mata ba tana fuskantar wannan haɗarin amma abin da mutane za su ce wani zai koma ya tunani to yanzu ta dama an yi mata in dai a nan ƙasar mu ne aka haife ta nan ƙasar musulunci dama wanzaman mu duk sun san waɗannan abubuwan kuma suna yi kai ne baka sani ba wani wanzamin ma yana yin wannan abun bai san cewa wannan abun ne aka kira kaciya ba saboda haka wannan ita ce kaciya ta musulunci jama'a kuma ba mu da suka a kanta mun yarda da ita domin manzan tsira ya zo da ita yanzu abin da za mu ce kalubale ne akan ahalus sunna a samu wanzamai na ahalus sunna waɗanda suka iya don wallahi jama'a bin sunna fa ba wasa ba ne bin sunna ba wasa ba ne ba ku da wanzaman ahalus sunna ba ku da masu ɗori na ahalus sunna ba ku da masu haƙan ƙabari na ahalus sunna wannan haɗari ne jama'a a ce an yi maka haihuwa sai ka je ka kira wanzami dan bid'a sai ka ga ya daga hannun shi nan zai wasa wuka sai ka ga katuwar laya sai ka ce tsaya sai lafiya a ce ina ba lafiya na ga maguzanci a ce me a ce wannan laya a ce tashi ce a ai a ce a ina karkai sharhi tashi ka fita kawai a kore shi to matsalan an kore shi waye zai yi mu muciya muna da limamai muna da wanzamai na ahlus sunna jama'a muna da wanzamai na ahlus sunna mutanen tudun wada kuma ku yi kokari ku samu mutanen Zaria City mutanen Dogon Bauchi mutanen kaza ku yi kokari ya zama kuna da wanzamai na ahlus sunna dorin karaya dorin karaya sai musulmi ya kare sai a je a kira wani arne ya yana yi yana tofi tofin nan da yake me yake tofawa ba qur'ani yake tofawa ba hadisi yake tofawa ba wani surkulle ne yake tofawa dole ne ahalin suna su je su iya don da jama'a ba mu da bukatar yan bidi'a fa yan bidi'a yanzu maganin su kawai a samu wata hodar fiya fiya a fesa su mutu ba a da bukatar su they are useless an ba su da amfani ba a bukatar su ko kaɗan da za su yi tawaye ce sun daina komai jama'a za mu rayu to amma matsalar ita ce ahalin sunan sun shirya kuma su ɗauki wuri akan abubuwa da haka dole ne ku je ku zan kuna da wanzamai na ahalus sunna kuna da dukawa na ahalus sunna komai ya zama kuna da suna ahalus sunna to mu dai a darul hadisi fiye da shekara goma sha biyar dama mun ware mun ce za mu ware wasu matasa saboda muna da ahalus sunna cikinmu waɗanda sun iya ɗori darul hadisi kuma za ta ɗauki nauyin waɗannan 'yan makarantar a yi training ɗinsu su ma kuma su yi training ɗin wasu saboda su 'yan bidi'a, wai koyan ɗori da targaɗe da gyaran targaɗe wai gado ne wai sai dai ni in koya wa ɗana ni kuma in zan mutu sai ce wa ɗana to kar ka sake sai dai ɗanka ka ji mugu wannan mugu ne maganin shi mutuwa ba alheri a cikin rayuwar shi baya son alheri ya yaɗu to mu darul hadisi za mu tara 'ya'yan jama'a a koya wa kowa da ya cancanta ya iya ɗori yadda ahalus sunna ya karye zo su tofa maka kulhu Allahu su maka Allahumma rabban nasu su dora ka waraka a wurin Allah ce don haka ku kiyaye waɗannan abubuwan jama'a kaciya dole a samu wanzamai na ahli sunna waɗanda za su rinka wa 'ya'yan musulmi maza da mata Allah ya taimake mu tambaya ta gaba mai tambaya ta gaba shi ko cewa yake yana tambaya ne akan yaya za a samu waɗannan kasusuwa na video ko na audio ko mp 3 tambayar ita ce a amsar tambayar ita ce mun baiwa 'yan darul hadisi damar su rubuto izini a ba su izinin su yi aikin kaset in sun rubuto an ba su za a iya samu kasusuwan ajiye su ake ta yi kawai ma'ana dai yanzu a takaice babu hanyar da za a bi a mallaki kasusuwan aje su ake kawai jama'a idan Allah ya sa an samu wani cikin ɗan darul hadis ya yunƙuro ya je ya yi abin da ake bukata sai ka ji kasar ya fara yaduwa in kuma har ba su yi ba daga ƙarshe shikenan sai wata dokar ta sake zuwa cewa ma kowan ma ba zai yi ba shikenan kawai sai san da ita darul hadisin ta shirya gaskiya mu a tsarin mu jama'a mu ba mu shirya za mu yi aikin kaset ba abin da muka shirya za mu ɗauki kaset master copy mu ajiye wa darul hadisi asalinta sannan mu ɗiba mu baiwa masu kasar su je su aiki masu kasar kuma suka kasa kula da mu da mu shi yasa shi kenan muka ce shi kenan sun zama protected an riga an tsare su ba a ba kowa izini ba ya kata kenan wani ya ce don allah a jawo hankalin iyaye a janya akwati ko samari sa samu su yi aure tunda dai wannan akwati ba addini ba ne to kun ji iyaye an ce a ja hankalin ku wai ku janya akwati hmm. a janya akwatin jama'a Allah ya sa kai kuma an kai maka ita gida za ka yi mata sutura don wani kuma an kai ta gida zai batta ne da hijabi har a gida tana yawo da hijabi a cikin gida ba za ta yawo da hijabi ba a cikin gida ya kamata ta sa kayan gayu te maka gayu na fata an gane ta sa kayan gayu te maka gayu a cikin gida amma a waje sai ta sa hijabi a an gidan haya ne ba za ta sa ba dama gidan haya ai zaman gidan haya larura ne gidan haya ne sai dai ta taimaka gayunka a falanka ko a uwar ɗakanka amma za ta fito tsakar gida dole ta rufe jikinta saboda maza don haka zama irin wannan gidan haya dama da ake duk burbushin jahiliya ce jahiliyan nan fa ko ina ta shiga fa mun ce fa eh ka zauna ka ga gida mutum talatin gidan haya mutum talatin jama'a ban ɗaki biyu ma ai rahama ne wani kwaya ɗaya ne sai ka mutum bakwai karfe bakwai suna layi malam mutum bakwai karfe bakwai suna layi wannan yana tsaki wannan yana tsaki matar wannan za ta shiga wannan matan shi za ta shiga wannan angon wannan zai shiga irin wannan kwaribi jama'a kuma wai masu kuɗinmu musulmi ba sa tunanin su kawo mana mafita madadin an tashi ɗakunan jama'a ku je ku ga ƙasashen musulunci ku je ku ga saudiya ku gani ɗaki ne ciki da falo amma sai a yi a keɓe maka ya zama safe content kai da matarka kana da cikinka da falonka to amma kuma an ce su kuma mutanen nan ba za su iya biyan kudin haya ba ko to ka daddawa da wari bera in yana da sata daddawa ma tana da wari amma kuma talakan Najeriya mai laifin shi kudin aka kuntata aka kwashe musu albarka saboda haka gaskiya akwati ya zama matsala jama'a ba kowa ne yake da halin akwatin nan ba ko da fa akwatin nan addini ne balle akwatin nan jahiliya ce kawai to da aka yi kokari a janye akwatin in ka zo ka ce kana son yarinya a sa maka sadaki a daura aure kawai a kawo maka ita ko ka zo ka dau a bakka ka je ka dinka mata abin da ya sauƙaƙa a bata amma wannan akwati ya zama shedanci jama'a Allah ya kiyaye to amma abin da nake cewa fa ni yanzu ma ina musu waɗannan abubuwan ma mu ne muka sha wahala akwati kamar yadda annabi ibrahim ya sha wahala gunki inna hunna adlanna kaseeran minan nas mu ma akwati ya bamu wahala lokacin mu mun taso mun ce zamu aure sai a ce sai mun ka akwati mu kuma mun yanke shawarar ba za mu bi da ba za mu yi al'ada ba mu muka yi ta shan wahala amma yanzu ya kamata a ce har yanzu akwai wani nan akwati domin yanzu ire-irenmu ne muke da 'ya'yan yau yaushe ina da yazanci akwai akwati in dai ahalu sunna ya ce akwai akwati ba ahalu sunna ne, ahalu akwati ne ina fata an gane don haka in dai da gaske ne akwatin nan ya ba mu wahala yanzu kuma mu muke da 'ya'yan aka zo za a neme su ai bai kamata mu mu kawo matsala akwati ba a wai sai a ce wai to kaɗan ko yaya dai ha wai to saboda in an je gidan kada ya kimata in ya kimata ai ba matar ka bace matar shi ce yana son shi ma ya ganta da bashi sha'awa saboda haka matsalar nan ta akwati ni ban ga dalilin ma da yanzu a bata lokaci akan ta ba don ni na ɗauka ma ba ta dan ya kamata yanzu a ce ma har ya magana akwatin na a gidan yan bid'a ne da haka in ko kaje gidan yan bid'a sai mu ce Allah ya kara in kaje gidan yan al'ada sai mu ce Allah ya kara yan mata da yanzu ahli sunna suna da yaya Birgik, dogaye da gajeru da kyawawa da munana da masu iya komi da marasa iya komai duk ana da su ina fata an gane idan ko kun gane haka jama'a wulakanci ne yanzu ka je inda za a ce maka irin wannan amma kuma in ya zama har yanzu akwai ahalin sunnan da zai ce maka kai akwati to gaskiya akwai sauran matsala dan haka a ji tsoron Allah jama'a ni na tabbatar jama'a samarin suna son aure na tabbatar 'yan matan suna son aure jama'a din university da na je zan yi wa 'yan mata da samari lecture sai na samu wannan matsalar 'yan mata su zo su ce to malam a jawo hankalin samari zo su aure mu in aka ce ana jan hankalin samarin sai samarin sai ce yan matan kuma suna da matsala suna da high test sai ka kawo akwati sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza to shi akwatin nan ma fitina ce don shi akwati jama'a shi dai akwatin ka ɗauke shi aka ka zama ba ƙauye akwati ba akwati ne taya ba a ɗaukan shi aka ba a shi a hannu ana jan shi ne a najeriya kuma mota ma bata samu titi ba balle akwati saboda aka ban ga abin da ya hada mu da akwati mai taya ba jama'a ku bar akwati mai taya wanda yake da kuɗi ya je sai akwati mai taya ya je amfani da kanshi amfanin kanshi amma kada akwati mai taya ya zama harka aure jama'a Allah ya kiyaye to wannan kuma ya sake cewa to wannan ma dai irin ta ce gata nan da turanci ya rubuto ya ce please help me emphasize on the issue of finance being in love with a girl in the hope of marriage because this is a major happening among our contemporary ustaz please sort a mm, way out shine dai matsalar dai ustazai ba su da kudi a kuma 'yan matan suna so kuma wato matsalar da ni na ɗauka ma za ta zama mai sauki amma fa gaskiya bari ku je ni ina ina fahimtar wata matsala kwaya ɗaya matsalar ita ce kun kasa wa yan bidi'a ne tawaye mu fa jama'a tawaye muka yi yan bidi'a jama'a shekara ta goma sha takwas na bar gidanmu shekara ta goma na bar gidanmu tunda ni dai bazan yi bidi'a ba ba dangin uwa ba na uba kowa ya ce sai a haɗu a bidi'a ni kuma na ce a'a shi yasa yanzu in na tashi aure ni zan je in biya sadaki da kaina ni zan je in karbo aure na da kaina to ina da ya yanzu ni ma eh ba wanda zaka je neman yata a wurin shi duk duniya sai ni kuma ba wanda zai daura aure sai ni ta ma matsalar idan baka yi yan bid'a tawaye ba yan bid'a su ne iyayenka yan bid'a su ne limamanka yan bid'a su ne wakilanka yan bid'a su ne waliyanka yan bid'a su suka hada maka kaza yan bid'a su ne suka hada maka kaza Shi ne kuke ta samun wannan matsala amma an kayo wa yan ta tawaye ita ma tayo yan bid'a tawaye kenan sai ku je ku yi auren ku ba ku da matsala jama'a ni yanzu ba da wata matsala da dan bidi'a. ba abin da ya shafe ni da kai amma waɗannan matsalolin da kuke ta fama da su in ma ku din ba da gaske kuke ba ko kuma yan bidi'an da ke kawo muku matsaloli to har yanzu suna da wilaya akan ku ne amma ya zama ba wanda yake da wilaya a kanka daga cikin yan bid'a to sai ka je abin da qur'ani da hadisi yace kawai sai kai amma kuma ba kowa ne fa zai iya yin wannan ba akwai wahala gaskiya akwai wahala mu ma mun sha wahala jama'a fa ba wai haka siddan bane hmm. wannan yace wai mutum ya je bank ya amsa bashi zai fara kasuwanci ya halatta ya halatta manan dai bankin baya riba amma bankin yana riba bai halatta ba wato ina son mutane ku bambance matsalar banki daban matsalar riba daban fa ba duk banki ne a duniya yake cin riba ba amma bankin da ke cin riba shine ake magana bankunan mu na Najeriya su kan riba suke ci dan haka ka je ka karɓo bashi a banki idan ka zo ka fara kasuwanci a Najeriya nan dai bai halatta ba domin bankuna bankunan riba ne wannan ce shin ƙwaryan molo yana da kyau a musulunci ko babu yana da kyau ya halatta annabi ya ce ko ka aske duka ko ka bari duka amma an kabar gashin ka to sai ka rinka gyara shi kana wanke shi kana sa mai mai haka hadisi ya ce cikin bukhari amma ba haka ba za ka iya ragewa za ka iya ƙwaryan molo talkwabo tas ya halatta ka yi sai dai kuma kai kanka ɗauka cewa wai kai wani bawan allah ne ka rinka wani lankwashewa a wani wai a in kaga dama ka je a maka skin coat kai gayu jama'a ba inda aka ce kar kai gayu fa saboda ustazai suna takura a kansu ustazu ba zai yi gayu ba a ba ka yi zuwa a maka skin coat a gyara maka kanka amma ka a maka ciko irin na yan iska amma a gyara ka a maka fes ka gyaru eh saboda kai ma mutum ne ai kada ku rinka rayuwa kamar mala'iku mala'iku ne yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna hmm. wannan ban fahimci wannan eh, tambayar ba wai ko motoci na alfarma da ake sayawa shugabannin ƙasa da duk wani mai mukami babba a ƙasar nan don hawa shin ko ya samo asali daga wasu magabata na kwarai na'am ya samo asali in kai ofisa ne a sai maka dabba ta hawa jaki ko alfadari ko doki wannan ya samu asali tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama don a wannan lokacin su ne abeban hawa don haka yanzu idan gwamna ne gwamnati ta approving mushi jeep ko darakta ne aka ce pijo ko makamantan haka ya halatta babu laifi haka in dai ita gwamnatin a dokance ta halatta maka wato ta ba da zartarwa kenan ya halatta kuma an samu su magabatan ainihin su ganye haka ka karanta littafin akhbaru umar zaka ga ire-iren waɗannan abubuwan da yawa amma in kuma ya zama wani abu ne daban to wannan kuma ban sani ba amma in dai dan mai mulki ko ofisa a bashi mota wato motar gwamnati wannan ya halatta insha Allah Allah ya taimaka jama'a kamar yadda muka ce ga bayanai kamar haka in Allah ya so wa'azin nan za mu sashi shi a ranar asabar mai zuwa idan muka ƙarasa shi ranar asabar mai zuwa to muna fatar a wannan ranar za mu sanar da abubuwan da za su biyo baya na karatuttuka amma abin da zai biyo baya immediately bayan wannan ita ce laccar da ne wa mata alkawari amma laccar ku za a yi wa amma mata aka yi wa alkawari laccar da muka sa wa ke ko kana so kai mata ka? yawwa ita wannan lacca za a yi ta ne za a jawo hankalinku ne maza akan ya za ku yi matanku su kaunace ku kamar yadda su ma matan aka ba su shawarwari da wa'azozi akan yaya za su yi mazansu su ƙaunace su don haka idan haka zo aka yi wannan lacca za a zo a faɗi akwai wata sanarwar jama'a da na so in yi ta amma tun da na ga jama'a sun tashi to ba za a haƙura don tana da tsawo insha Allah ta'ala gashi kuma lokacin da muke alƙawari yayi jama'a mu ne muku fatan alheri muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha